A cikin shirin namu na yanzu za mu ci gaba da kawo muku labarai da rahotanni daga wakilanmu da ke sa ido kan yadda zaɓen ke gudana. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. miliyoyin amurka masu da kuri'a sun ziyarci rumfunan zaɓe a ranar talata domin zaben shugaban ƙasa inda za su yanke shawarar ko dai su daga darajar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta zama shugabar ƙasa mace ta farko ko kuma su mayar da tsohon shugaban ƙasa donald trump zuwa fadar white house da ya sha kayi a zaben 2020 Kuri'ajin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa Harris 'yar takarar jam'iyyar Democrat da Trump mai kalubalanta ta na jam'iyyar Republican suna kan a ɗaya daga cikin zaben da ake fafatawa a gwamman shekaru. Kana wanda ya lashe zaben zai fara wa'adin mulki na shekaru hudu a watan Janairun baɗi. masu sharikan lamuran siyasa sun ce da alamar babban sakamakon na ƙasa zai ta'allaka ne da ƙuri'un da aka kaɗa a jihohi bakwai da ake fafatawa sosai a ƙasar inda bincike ya nuna 'yan takarar biyu na tsakanin kashi biyu cikin ɗari abinda masana harkokin zaɓe suka bayyana a matsayin zai iya sauyawa. samun rinjaya a majalisar dokokin amurka wani muhimmin batu ne a ƙuri'un da ake kaɗawa a yau talata inda mai yiwuwa sakamakon zai taka muhimmiyar rawa a makomar ayyukan majalisar da duk wanda zai lashe zaben shugaban kasa tsakanin mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta jam'iyyar democrat ko kuma tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican ana gudanar da zaben kujeru 435 na 'yan majalisar wakilai a gaba ɗaya amurka na sabon wa'adin shekaru biyu yayin da kujeru 34 daga cikin 100 na majalisar dattawa ake zaben su na wa'adin shekaru shida wani mai sharhi kan zaben ya yi hasashen cewa yanzu jam'iyyar democrat na da karamar rinjaye a majalisar dattawa kana jam'iyyar republican tana da rinjaye a majalisar wakilai amma rinjayen bangarorin ka iya sauyawa ko kuma su ci gaba da kasancewa yadda suke yi jami'an kiwon lafiya na falasɗinawa sun faɗa a ranar talata cewa wani jerin har-haren isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum talatin a zirin gaza jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar litinin ya fada kan wani gida inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a baitul lahiya wanda ya kashe akalla mutum ashirin an kai wa wasu munanan hare-hare a birnin gaza zuwaida da da'ir bala rundunar sojin isra'ila ta faɗa a ranar talata cewa dakarunta sun kashe 'yan bindiga da kuma tarwatsa gine-ginen 'yan bindiga a tsakiya da kudancin gaza a ranar litinin da ta gabata Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin kasar ya harbi wasu 'yan kasar China tare da jikata mutum biyu wanda shine hari na uku da aka kai a wannan shekara a kasar inda aka auna ma'aikata daga China. Ziaul Haq Langar ministan cikin gida na lardin sidhi wanda a karaci ne babban birnin lardin ya tabbatar da faruwar lamarin yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin ya ce ana gudanar da bincike jami'an 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an samu ta musayar yawu mai zafi wanda daga bisani hakan ya sa mai gadin ya buɗe wuta kan 'yan ƙasar cana. an kai 'yan kasar wajen zuwa wani asibiti a yankin inda aka ce ɗaya daga cikinsu yana cikin mawuyacin hali ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai taskar rahotanni kamar yadda aka sani dai miliyoyin amurkawa na ci gaba da kurara har yanzu zuwa rumfunan zaɓe a sassan amurka domin kada kuri'a zaɓen shugaban ƙasar da ake karawa tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta jam'iyyar democrat da tsohon shugaban amurka donald trump wanda ke neman wa'adin mulki na biyu bayan da shugaba joe biden ya kayar da shi a zaɓen shekara ta 2020 abokin aikinmu mahmud lalo ya duba mana yadda zaɓen ya gudana a jihar virginia tunda misalin karfe 6 na safe aka bude rumfunan zabe a sassan jihar ta virginia inda amurkawa suka ɗunguma don kada su a zaben wanda zai fayyace wanda zai gaji shugaba joe biden idan ya kammala wa'adinsa a ranar 20 ga watan janairun baɗi kusan ɗaukacin rumfunan zaben da na ziyarta an yi zaɓukan ne cikin lumana inda masu kada kuri'a suka rika zuwa rumfunan zaben suna gudanar da abin da ya kawo su lami lafiya da zarar katin kari rumfar zaben malaman zaɓe za su tarbe ka hannu biyu suna masu lalemar habin da zuwanka. Saɓanin yadda ake gani a wasu zaɓuka musamman na ƙasashe masu tasowa. A nan Amurka masu kada ƙuri'a kan yi su ne ba tare da wata tangarɗa ko daɗewa a dogon layi ba, domin an yi ya ƙoƙarin ganin an sauƙaƙa wa mutane yadda za su kada ƙuri'unsu. Um, yanayin zaben anan ba shi da wani uh, wahala komai an sabaka shi ta yadda mutum idan ya zo ba zai uh, zamanto ya fuskanci wani rudani ba kana ma zuwa zaka ga an keɓe maka wani wuri wanda tuni zaka ga an aje maka bayro wato abin rubutu sai ka zauna da kujera da komai ba wanda zai ga abin da kake yi hatta su jami'an zaben ba za su san ma me kake yi ba na yi kokarin jin ta bakin jami'an zaben da ke mazabar freedom high school da ke yankin woodbridge a jihar virginia amma sun ki yadda su yi magana ko da yake na yi kicibis da uh, randall webb ɗaya ne daga cikin masu aikin sa kai don ilmantar da masu kada ƙuri'a kan yadda za su yi zaben uh, uh, su. Ya ce a gaskiya komai na tafiya daidai, ni da tawagata muna ilmantar da masu kada ƙuri'a misali ko sun zo da takardar shaidar da ta dace wacce za ta ba su dama su kada kuri'a su bisa kiyasi da na yi a rumfunan zaɓe guda biyu mai kada kuri'a baya wuce sama da minti goma zuwa sha biyar zai kammala komai ya tafi kamar yadda waɗannan ma'auratan suka tabbatar mun. my milagros did you vote yes did you encounter any problem no was there a long queue Na tambaye su ne ko sun yi zaɓe suka ce eh. Sai na tambaye su ko sun fuskanci wata matsala suka ce a'a. Na kuma tambaye su ko akwai dogon layi suka ce mun a'a. A yankin na Virginia kamar sauran yankuna ba a ga tururuwar jama'a ba saboda tuni masu kada kuri'a sama da miliyan saba'in cikin mutum sama da miliyan ɗari da tamanin da ke rijistar zaben Amurka sun kada kuri'unsu a mataki na zaben wuri ko kuma early voting kamar yadda ake kira da turancin Ingilishi. wanda tsari ne da dokar zaben amurka ta amince da shi hakan ne yasa idan ba ka je rumfunan zaɓe ba ba za ka ma san cewa ana zaɓe a amurka ba na ɗan zagaya cikin wasu yankunan jihar ta virginia kuma al'amura na kama kowa na harkokin su na yau da kullum a sabanin yadda za a gani a kasashen mu masu tasowa daga an garkame ko ina idan ana zaɓe a hana mutane zirga-zirga a nan amurka ba haka lamarin yake ba ga mutane nan suna harkokin su ga motoci nan ababen hawa ana kaiwa da komowa ba tare da an hana kowa fita ba illa dai an rufe makarantu waɗanda yawanci ana amfani ne da makarantun wajen a matsayin rumfunan zaɓe da jiki kin nesa aka rubutu amma ban da haka komai na yau da kullum na tafiya kamar yadda. to yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto ba a fara ƙidayar ƙuri'u ba amma dai idan komai tafi daidai cikin tsakar dare zuwa wayewar gari za a fara samun burbushin sakamakon zaben wanda mafi akasari manyan kafafen yada labarai ne ke fara watsawa ta hanyar nuna hasashen ɗan takarar da ke gaba mahmud lalo daga woodbridge a jihar virginia to a gaida mahmud lalo yanzu kuma muna tare da ibrahim ka'almasi garba a kai tsaye ta wayar tarho a inda watakila za mu ji malam iro kana tare da mu to ina ganin akwai matsala a layin na ibrahim ka almasi garba amma dai kowane lokaci muka samu za mu tattaro ko kuma za mu ji daga bakinsa hafiz kaji abinda mahmud ya ce a ƙarshen rahotonsa cewa ta yiwu watakila a samu sakamakon zaɓe tsakar dare ko kuma wani abu ba da yake magana hasashen da yi mm. yauwa me zai sa a same shi kila irin yanzu ko kuma watakila tsakar dare ko kuma gobe ko kuma duk da yadda mm. hali ka sa al'adar zaben Amurka ana cikin kidayar ƙuri'u mm. su kuma manyan kafafen yada labarai na Amurka sukan yi hasashe na alƙaliman da suka samu da waɗanda suka kammala zaben kasan kamar jihar maryland za a rufe rumfunan zaɓe da misalin karfe takwas da zara an rufe wannan to za su bi alkaliman duk da suke da su na kowace gunduma to kamar ibrahim ya samu kan layi ko na'am eh to muna tare da ibrahim uh, ka almasi garba mala iro dazu ka so mai mana bayani musamman yadda aka fatattake ku a wata rumfar zaɓe da dai abubuwan da suka abin nan an ce kamar yadda muka faɗa baya bata da kaɗan ya ko akwai wata wani watakila wasu abubuwa da zaka ƙara ma sauraron mu bayani a gurguje Eto eh, wannan watakila bai rasa nasaba da rashin kammala shirye-shiryen da da suke son su yi kafin abin da ke faruwa watakila akwai wani abin da suke ganin idan suka bar 'yan jarida suka gani suka ba da rahoto a kai mutane ba za su ko za su yi wa abin muguwar fahimta watakila shi isa suka tarwatsa 'yan jarida saboda daga baya bayan sun yi ta abin da suka yi kuma an killace wajen wani babban su ya zo sai kuma aka ce mana mu koma amma lokacin kuma wasu gaskiya eh. yan jarida ko sun yi fishi ko kuma sun gama abin da suke yi ko kuma lokacin yi. sun bar gurin. Na'am to a ɗazu na san ka faɗa cewa wato rumfunan da ka je akwai karancin fitowar baƙaƙen fata ban sani ba watakila ko kila ka san yadda unguwannin musamman nan Washington DC suke e. akwai ana iya samun unguwannin daga baki ɗaya turawa ne waɗannan kuma na san ba mamaki kila ka je ne unguwar turawa to amma a yanzu akwai wani sauyi dangane da wannan abin ko kuma wace ma rumfa ce ma ka ga wannan kila wata inda ake tsammanin dole na aga turawa zalla ko wani abu makamancin haka. e a ƙashin gaskiya akwai sauyi saboda daga baya mutane sun ɗan zuzzo ana ganin bai rasa nasaba da wato damar da wasu suke ganin sun samu na su huta kafin su fito saboda da ike an ba da damar ka kaɗa ƙuri'a kafin ka je aiki duk da ba a ce kar a je aiki ba yau an ce kowa ya je aiki sai dai an ba ka ɗan lokacin da za ka je ka kaɗa ƙuri'a sannan ka je aikin saboda haka watakila wasu sun eh, yi amfani da wannan zarafin sun dan huta kafin bayan sun gama dan eh, kwanciya da sauran sai su dan abin nan to amma kuma wani abu kuma da ya kamata a kula da shi shine ba a taba kada ƙuri'ar wuri a wannan da yawa haka kamar irin wannan lokaci eh, kamar yadda Mahmud ya faɗa. ko ina zaka ga an ji an kada abin da suke kira Ali Voting To, to madalla. Wata da nasaba da wannan mutane tuni ma sun gama kaɗa su shi isa watakila ba a yi yawa ba. To madalla Malam Ibrahim muna godiya kwarai da gaske a saboda lokaci nan zamu taka ma burki saboda yanzu haka Sarfilu shi ma yana kan layi inda shi ma zai bamu watakila halin da ake ciki bayan magana da muka yaɗa. Sarfilu ya ake ciki ne? a maryland malam murtala maryland har yanzu ana kada ƙuri'u duk da yake da cewa yanzu akwai sa'o'i hudu kafin a rufe rumfunan zaɓe wato abin mamaki tun da safe lokacin da muka magana da kai na gaya maka babu cunkoso ko mutane na zuwa suna kaɗa kada su cikin kwanciyar hankali da lumana to har yanzu hmm. mutane suna zuwa suna yi kuma bai katse ba bai tsaya ba ana ta yi wato kamar an shirya haka kowa yana zuwa a daidai lokaci ya zuwa kada ƙuri'a babu lokacin da za a ce babu kowa maimako a fito lokaci ɗaya a yi dogon layi a wasu suna ɗan jira wasu suna ɗan fitowa wannan lokaci wannan lokaci dai haka ake ta tafiya kenan kwarai da gaske kwarai da gaske abin abin ban sha'awa malam to madalla sarfilo kai ma zamu taka maka birki saboda karancin lokaci muna godiya kwarai da ka sami sukuni kuma Allah huta gajiya to na To masu saurare kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni ne Alhaji Mansur nan Accra Ghana. To Allah kika zaben Amurka kuma mun kasa mun tsare muna ga me da a yi kasan kowa da gwaninsa ni ne abdulrazak da ke zama america daga kasan new york a cikin bronx yanzu haka muna ga ghana ya ya kai ma ka yi zaɓen sannan ka taso a'a ban yi zaɓen ba amma da na so yin zaɓe ina da inci in je um, embassy in je in zaɓe amma ban je na yi ba saboda state da nake new york ne kuma new york is a democrat state mhm. sai sa ko na yi ko ban yi ba democrat insha Allah za ta yi nasara nasarar cin zaben amma ba kai ka faɗi in ba an gama zaben ba saboda akwai electoral college mhm. to vote electoral college shi ke damu lissafi sai sa in ba an gama ba sannan ka ga ga wanda zai ci zaɓen. Eh. Sunana Alhaji Bilal Abba yadda zai lamari ke tafiya ne ni dai gaskiya na fi son wurin ra'ayi dai duka ɗaya ne ba wani abin da ba su da wani ra'ayi. Dan mm. eh, Juma ne da Dan juma. To madalla a waɗannan ra'ayoyin a wasu 'yan ƙasar Ghana kenan a dangane da wannan zaɓe kamar da muka ji tun a farkon shirinmu na ranar cewa zaɓen Amurka dai zaɓe ne da kusan ake bibiyarsa a duk faɗin duniya. To aka haka ne wakilin namu na birnin Accra wato Redwan Abbas ya tattaro mana ra'ayoyin waɗannan mutane. Nan gaba kaɗan a cikin shirin muna fatan idan lokaci ya bamu sukuni. to za mu buɗe layukanmu domin baiwa ku masu sauraren mu damar bayyana ra'ayoyinku dangane da yadda ake gudanar da wannan zaben musamman a yadda kuke bibiyarsa a watakila ko a gidajen talabijin ko rediyo ko kuma a kafafen sada zumunta namu na muryar amurka domin bayyana mana ra'ayoyinku yanzu haka daga ghana kuma muna so mu tsallaka zuwa maradin jamhuriyar Nijar inda yanzu haka muke kokarin ganin cewa mun sami wakilinmu mansur sani da yanzu haka yake can shirye domin bayyana mana yadda wato ake bibiyar wannan zaben na amurka a wannan yanki na kasar ta jamhuriyar niger ban sani ba mansur kana tare da mu mm, ina tare da ku To madalla a Malam Mansur na san da cewa kamar yadda muka faɗa zaɓen Amurka zaɓe ne wanda kusa ake bibiyar sa ko ina. Kasar jamhuriyar Nijar a duba da irin yanayin da watakila ake ciki. e eh, yawwa muna jin ka. To ka bayyana mana yaya al'ummar yankunan da kake can suke bibiyar wannan zaɓe na Amurka. A gaskiya alhamdulillahi ana yin zaɓe a ƙasashen duniya baki ɗaya waɗanda al'ummar duniya suke kallo. to sai dai abiyan yadda zaben eh, ƙasar amurka ya ɗauki hankalin mutane ya bambanta da sauran ƙasashe saboda abu ne wanda ya bambanta da na sauran ƙasashe musamman ma a nan nahiyar mata afirka yadda hmm. za ka ji an ce ana zaɓe hankali ya tashi an rahe hanya an rahe wasu abubuwa da sauransu hmm. amma cikin ikon Allah kamar yadda abubuwa suke wakana duka hankulan mutanen maraɗi yana kallon zaɓen amma kuma abubuwan mamaki kawai suke cin karo da shi kamar yadda na kewaya a cikin da'irar ta maraɗi kuma nake ganin majalisu daban-daban inda a halin yanzu Ah, to ina ga layin na mansur watakila ya sami tangarda uh, ah, mansur ban sani ba ko kana tare da mu to za mu yi kokarin okay. jinta bakin a ah, mansur amma bari mu karkata kasar ghana a inda yanzu haka muke tare da wakiliyarmu a hawawu abdulkarim hawawu kina tare da mu a cikin wannan shirin malama hawa'u a yankin da kike yaya al'ummar kasar ghana watakila suke